sunana ma'asuma yusuf ma'azu na kasance ina biyan kuɗin haƙƙin shahada a duk wata don haka yan uwana mata ƙawayena da kuma iyayena mata ku kasance kuna sauke wannan nauyi da ya hau kanku duk wata ku kasance masu biyan haƙin shahada a duk wata ko mu ma ma samu mu dace da babban rabu zuwa can kuma aka ce aka sake ruɗewa da kuka aka ce wani ne kuma ana ce mai malam turu shi ne aka kashe to abin gashi nan shi ne gashi nan har yanzu muna ta juyayen abu ga anan kaman a kalje gashi nan abu kamar gashi kamar ka kira mutum ya amsa